واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ku ji tsoron azabar wata rana da za ku koma gaba ɗayan ku zuwa ga Allah a cikinta za ku tsaya a gabansa sannan a ba kowace rai sakamakon abin da ta aikata na alheri ko sharri ba za a zalunce su ba da rage musu ladan kyawawan ayyukansu ba kuma za a ƙara musu azaba akan laifuffukansu ba